أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talukai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ashirin da uku ga watan Ramadana, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da bakwai. wanda ya daidai da sha biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu rani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari nijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran wannan shine majalisi na ashirin da biyar a majalisinmu na tafsiri jiya mun kwana a kan aya ta ɗari ɗaya za mu tashi yau da izinin allah akan aya ta ɗari da biyu inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى yana shelanta wa mu'minai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam bayan ya gama gargadi ga yahudawa da kuma juyawa da suka yi kan bin gaskiya maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi gargaɗi ga wannan al'umma kada mu zama irin yahudawa ana karanta musu littattafansu amma sun juya baya sun ƙi yin aiki da shi wannan dalili ya sa suka halaka mu kuma Allah ya ba da umarni mu yi riko da alƙur'ani mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi riko da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas wannan mutumin yana kan tafarki mai tsaki sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah makura na jin tsoronsa wala tamutunna kakku kuskura ku bar kawukanku ku mutu illa wa antum muslimun face kuna cikakkun masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ga wannan aya, tafsir Ibn Abi hakim mujalladin farko, mujallaji na biyu, shafi na ɗari hudu da arba'in da shida, ya naƙalto daga Abdullahi ɗan Mas'udin, ma'alamun nasu da asbabin nuzul. yake cewa faɗin Allah da yake ya yi wallazi na amanin taɓullah haƙƙa tuƙatihi shi ne a yi wa Allah ɗa'a an yi falayun rusa ya ce shi ne a yi wa Allah ɗa'a kada a saba masa wa yuzkar falayunsa a tuna da Allah kada a kuskura a manta da shi wa an yushkar falayukfar a gode masa kada a butulcewa ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa haka imamu hakim ya rawaito a cikin mustadrak nasa daga abdullahi dan mas'udin marfu'an da isnadi a bisa sharaɗin imamul bukhari da muslim tudda yake yake imamul bukhari da muslim basu su rawaito shi ba wanda imamu ibn kasir yake cewa magana mafi inganci hadisi ne mawqufun ala ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu cewa muji tsoron Allah makurancin tsoronsa shine mu yi masa da'a kada mu kuskura mu saba masa duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ɗayan biyu ne ko dai alkhairi za a umarce ka daga aiwatar ko kuma sharri Allah zai hane ka daga aiwatar da wannan sharri ka kane daga aiwatar da sharri wanda zai jawo maka fushin Allah subhanahu wa ta'ala idan an ce mutum ya ji tsoron Allah makura na jin tsoronsa wannan wasiya ce ta mutanen farko da mutanen ƙarshe shine wasiyatul awwalina wal akhirin ita ce wasiyar da Allah ya mutanen farko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala qad وصينا wa أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله حقيقة من يوسلتي زواغا وعند أكباس littafi gabaninku. اليهود والنصارى وإياكم دكوما الأمة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اتقوا الله شوى كتياي دوكوكين الله شيني التقوى أكياي دوكر الله هذا أي واسالي شيء to Allah da ya tashi umarni a nan sai ya ce haƙƙa tuƙatihi makura na kiyaye dokokin Allah wala ta mutunna illa wa antum muslimun kuma kakku kuskura ku mutu face kuna cikakkun masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ruwaya daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda imamu ibn kazir da imamu ibn abi hatim da imamu ibn jaririn tsabari a ƙarƙashin wannan aya sun zo da wannan azari anas dan malik ya ce لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه ba zai zama yana kiyaye dokokin Allah makurar kiyaye dokokin Allah har sai ya yi wa harshensa baibai, bi ma'ana sai ya kane harshensa ba duk abinda ya gani zai yi magana ba ba duk abinda da ya ji zai furta ba kuma ba duk abin da ya sani zai yi magana a kansa ba wannan magana ce daga anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce alama ce ta cewa mutum yana kiyaye bakinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa mu'azu dan jabal ya ce kuffa alaika haza sai ya ce ka kame wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ila lisanihi sai ya nuna masa harshensa wannan magana sai tafa mu'azu dan jabal mamaki sai ce ya rasulullah fa inna la mu'akhiruna bima natahaddathu bihi aw natakallamu bihi mu dinnan ana kama mu da abin da muke furtawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli mu'azu dan jabal yace ina ganinka cikin wa'anda suke da fahimta mai zurfi a addini ashe fahimtar ka bai kai haka ba sai ce hal ya kukun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yace babu abin da ke kifa fuskokin mutane a wutan jahannama da ya wuce ababen da harasansu wato yake girba na maganganun da suke furuta shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru wa fi riwayatin auli yaskut ko kuma ya yi shiru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana ishara ne a kan alama ta kiyaye dokar Allah shine kada mutum ya yawaita furuta ababai saboda harshe shine yake kai mutum zuwa ga halaka dalilin haka ne ma Allah zai hana shi magana ranar tashin alkiyama al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun za a dode bakin saboda ne baki ya iya In ko koda yanzu mutum yayi magana an jima za ka zo ka ce ka ce kararar jiha ba shi ya bari ba zai iya juya maka maganar saboda haka baki yana da saurin ƙaryata abu to amma kaga gaban jiki Allah yana sa musu dama su yi magana shi sa ma ɗan wuta da kansu suna cewa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina suka ce wa jukkunan dan me yasa za ku yi shaida a kanmu? Ƙalu sai suka ce anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay Allah da ke ba komai dama yayi magana shine ya ba mu dama muka iya magana kaga jiki kai ba harshe ba haƙori amma Allah ya ba shi dama yayi magana wannan ayar tana da cikin ayoyi da malaman ahlus sunna wal jama'a suke raddi ga mu'tazila da jahamiya da asha'ira da kuma ahlu ilmin kalam da suke cewa in an ce Allah yana magana dole sai da harshe da baki kamar yadda ɗan adam ke magana shine sai suka ce ba za a ce Allah na magana ba saboda in an ce Allah na magana an kamanta shi da ɗan adam saboda haka aradu tanziha fa waqa'u fi ta'til suna so su tsarkake Allah sai suka fada cikin korewa Allah siffan da ya tabbatar wa kansa sabanin ahlus sunnati wal jama'a suna tabbatar da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa da siffa shine ibnu taymiya yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asulaha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabadha al-quran wara'ahu wa fi riwayatin qubhan liman nabadha al-kitaba wara'ahu istadalla yaqulu qala al الأخطل sai ce wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan kayoyin da suka zo akan siffofi na ubangiji ina bibiyan su kamar yanda kama na qalat firazul awwal kamar yanda mutanen farko sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ni ma nake na kaltota sai ce wa aruddu quhdataha ila nuqaliha abin da ya kunsa na ma'ana ina mai da shi zuwa ga waɗanda suka cirato hadisin yanda suka cirato shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange kwakwalwata daga duk abinda wato zuciya ko kwakwalwa zai iya hararo maka na siffa ya ce ma kaza ne tun Allah baka gan shi ba kuma ba za ka iya siffanta shi ba saboda haka ina kare kwakwalwana na daga irin wannan wato hatsin bara da shedan yake yi wa kwakwalwan dan adam ya jefa maka shubha sai ce kubu halliman nabadha alqur'ana wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idza ya yaqulu qala al in zai kafa hujja a wajen nassi na aya da hadisi sai ce afdal ya ce afsal wani banasari ne yana daga cikin malaman balaga to akwai wani baiti nasa da ita suke amfani da ita suke fassara sun mastawa ala wani baiti ne shine قد bishirun بشر على العراق من harbin حرب ولا دم Ya ce بشر ya mamaye garin iraq min gairi harbin ba tare da yaƙi ba wala damin hurafi kuma ba tare da ya zubar da jini ba wannan istiwa'i a wannan baitin ya ɗauki ma'anar istaula ai kadistawa bishirun ai kadistaula bishir alal iraq min gairi harbin wala damin hurafi to shine sai suka ɗauko wannan baitin sai suke cewa ai gashi nan afsal ya ce kadi tsawa bishirun alal iraqi saboda haka duk ayoyin da suka zo akan istiwa'i sai suka fassara ta da istaula ma'anan istaula Allah ya mamaye al'arshinsa to in aka ɗauko wato tantagariyar kalman istiwa'i aka ce za a yi fashin baki za ka ga cewa an jingina wa Allah siffa ta na kasu saboda in aka ce istiwa ba aka ce istaula annan istaula bi ma'ana akwai wanda yake da wurin da sai ka zo sai ka kwace wurin ka mamaye shi kenan dama akwai mai wurin a da kai ne ka zo yanzu ka mamaye sai ka kwace a hannunsa to yanzu waye yake da al'arshin ubangiji da za a ce Allah ya mamaye al'arshin ubangiji kaga yanzu in aka yi haka sun siffanta Allah da siffa ta tawaya shine malaman tauhidi suke cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh siffofin Allah madaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan ita ce ka'ida ta farko a cikin alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shakhsal ibn Uthaymeen ka'ida ta biyu shine sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية صفوف الله سننوني تونبانجري فويوني تونبانجري sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce daidaita ai ka san me ake nufi da daidaita amma yaya daidaitan yake shine ɓangaren kaifiya ba wanda ya santa sewa sai Allah saboda babu wanda ya taɓa ganin Allah balle ya siffanta ga yanayin yanda Allah ya daidaita amma in an ce daidaita kowa awwalu ma ya tabadar fi zihin cewa ka san me ake nufi da daidaita saboda haka sun ce wannan yana daga cikin bangare da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga bayinsa shi sa manzan Allah sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin irbaf bin sariya abu najih wanda ashabu sunan suka rawaito imamu ahmad ma ya rawaito hadithin a cikin musnadinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi magana ranan da asbahi ne an waye gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli sahabbansa sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'u wa ta'a a cikin hadisin muhallin shahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron Allah shine muhallin shahid a ciki ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal ina horonku da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wasam'u wa ta'a da ji da yin biyayya ga shugabannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura su a kanku a matsayinku na musulmi to ku yi wannan ku mai da al'amarinku zuwa ga Allah shi sa wata rana abdullahi dan abbasin yana zaune wasu suka zo gilmawa a ɗakin ka'aba kamar yadda wato imamu ahmad ya naƙalto shi a cikin musnadinsa sai ya ce abdullahi dan abbas ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wala ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن سكي بقى rarrawa da makamancin haka shine sai ce ai Allah ya ce ya ku waɗanda suka imani ku kiyaye dokokin Allah makura na kiyayewa kada ku kuskura ku mutu face kuna cikakkun musulmai wanda suke miƙa wuya zuwa ga Allah sai manzon Allah ce walau anna qafaratan min az-zaqumi quti'at da za a ɓantalo wani yanki na zakkum bishiyar zakkum Allah ce inna shajaratar zakkum ta'amul azim kalmuhul yazli fil butun ka zallil hamim khuduhu fa'tinuhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabin alim to wannan inna shajaratar zakkum Allah yayi magana akanta wato bishiyar zakkum wanda ake kira zakkuma wannan bishiyar da za a ɓantalo wato wani yanki na jikinta kamar a ce m a ce wani yanki a jikinta dan ɓantalo ta haka in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la'amarrat ala ahalil arzi ishatahu da duk duniya komai sai ya koma mai tsamin gaske komai a duniya kuma wani abu da za ka same shi mai zaki kuma wannan dan bantalan shi haka in ya faɗo duniya to komai a duniya sai ya koma mai tacin bala'i saboda bala'in wannan bishiyar fa kaifa biman laysa lahu ta'amun illa as sai manzon Allah ya ce to ina ga mutumin da a wuta ba yi da abincin ci sai zakku zakku ma to kaga bala'i kenan to ina masu sawa 'ya'yansu suna zakku kaga kuwa duk wanda ya sa wa yarsa da kuma to sai ka ganta tana da bala'in wahalan sha'ani saboda suna yana tasiri a ɗabi'an mutum wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yi fa'alu lokacin da Suhail ya zo lokacin da za a yi a sulhu da biya sahabbai suna cikin su suna ganin kawai a musu izini a farma mushrikai duk da ba su da abun yaki ba yaki suka zo ba umara suka zo sai manzo Allah ya ce ja'akum suhailun kad sahula amrakum yace ga suhail ya zo wannan sulhun za a samu sauki kuma aka samu saukin saboda suna yana tasiri akan mai sunan to kaga ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi hadisi ne ingantacce imamu ahmad da imamu tirmidhi da imamu nasa'i a cikin sunan al-kubra da imamu ibnu maja a sunan ɗinsa haka imamu ibnu hibban a sahihinsa haka imamu hakim a cikin mustadrak imamu tirmidhi ma yace hadithun hasanun sahihun imamu hakim kuma yace sahihun ala shartu shaykhaini wa lam yukhrijahu bi ma'ana imamul al-bukhari da imam muslim ba su rawaito hadisin ba amma hadisi ne ingantacce wannan yana nuna mana cewa ana so mu kiyaye dokokin Allah makura saboda abinda Allah ya tanada a lahira na azaba suna da muni matukar gaske shi sa sai Allah da kansa ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun an samu hadisi ingantacce cikin musulun da imamu ahmad haka imamu musulun ma ya rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya mutu da kwana uku yayi wannan hadisi yace la tamutunna ahadukum la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada yanku ya kuskure ya mutu face yana yin yi wa Allah kyakkyawan zato bi ma'ana ya na cewa tana bainal khawfi war raja aqidan Ali sunna wal jamaa kana tsoron haduwarka da Allah saboda zunubinka amma kuma kana fatan in ka haɗu da Allah zaka sami alkhairi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man arada liƙa Allah a ahabba Allah liqa'ahu man a ahabba liƙa Allah a ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liƙa Allah kariha Allah liqa'ahu wannan magana sai ta yi wa nana Aisha girma sai ta ce ya Rasulullah kulluna yakrahu al-maut duk wanda ya kaunaci haduwarsa da Allah to Allah zai yi zai kaunaci haduwarsa da shi duk wanda ya kyamaci haduwarsa da Allah Allah zai kyamaci haduwarsa da shi sai manzon Allah ce ba haka ake nufi ba idan mutum ya zo mutuwa yara makanahu min aljanna in dan aljanna ne zai ga makomarsa a aljanna sai ya kaunaci mutuwar ta zo mala'iku su zo su zare ransa shine mala'ikan da zai zare ransa ya ce ya ayyatu mutuma inna ukhriji hamida wa rabbin radin ghairu ghadban ya ce wannan rai na tsatsa ki fito a cikin godiya ubangiji ya yadda da ke baya fushi da ke sai a nuna masa mazauninsa a aljanna sai ya yi ƙaunar a zariran sai a zariran sai a haɓɓa liƙa Allah a lokacin zai yi farin ciki zai haɗu da Allah to a nan shi ma Allah sai ya yi maraba da haɗuwarsa da shi in kuma mutum mutumin banza ne yara maka'aduhu minan na Allah ka she mu zai ga mazauninsa a wutan jahannama sai ya kyamaci mutuwar baya so ya mutu sai Allah shi ma ya kyamaci haɗuwarsa da wannan mutumin shi ne sai maza Allah ya fassara wa nana shatu abinda hadisin yake nufi da shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to duk wanda zai haɗu da Allah ya kasance yana da kyakkyawan zato saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya ce ana inda zanna abdi ni Allah ina duk inda bawa na ya zace ni in kai tunanin Allah na tare da kai a duk al'amarinka to Allah na tare da kai in kai tunanin Allah baya tare da kai sai Allah ya kyale ka da dabararka shine kamar hadisin da manzo Allah yake cewa dan adam ana rataya masa abinda zuciyarsa ya ratayu da shi kenan menene abin da yake nufi da wannan shine abinda mutum ya ratayu da shi sai a gyale shi da wannan abin a zuciyarsa da dabararsa da iyawansa in mutum yana tunanin shi gwani ne a kan kaza sai a gyale shi da gwani wato a matsayinsa na gwani ya biya masa bukatar amma idan ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah sai kaga Allah ya karfafa shi akan abin amma in yana tunanin dabararsa da wayansa shine zai bashi duk abin da yake so sai a gyale shi shine man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi duk mutumin da ya ya zuciyarsa ga wani abu sai a kyale shi in ba ka in kana tunanin Allah baya tare da kai to sai Allah ya kyale ka baya tare da kai din in kana tunanin duk abin da za ka yi akwai Allah tare da kai sai ka ga Allah yana karfafa ka kuma yana baka mafita wani abun ma da yawa za ka yi tunanin kamar ba za a samu mafita ba amma saboda kyakkyawan zato kana tsoro kana kwaɗayi kana tsoro kana kwaɗayi sai kuma ka ga Allah ne ya kawo maka mafita wala rubba na zilatin ya fi kubi halbata zar'an wa inda Allah min halmakaraju wa kuntu a zunnu فرجت وكنت hau لا تفرج أو wa رواية ya zunnu لا تفرج maganar da imamu shafi'i ya faɗi a cikin diwaninsa da yawa daga cikin mutane zai shiga cikin wani kunci da damuwa har sai ya yi saduda yana tunanin ba mafita sai ka ga Allah ya kawo masa mafita ta inda bai taɓa tsammani ba to tsoron Allah kiyaye dokokin Allah yana kawo mutum mafita shine ya rabbafa shi da faɗin Allah da ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in wanda ya kiyaye dokokin Allah to Allah yana kawo masa mafita a duk wani al'amarinsa na rayuwa sai Allah ce wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba kaga wani yana da arzikin amma yana tunanin ai wayan shi ne ya bashi arzikin sai Allah ya kyale shi da wayansa sai kaga maimakon ya kara ci gaba sai kaga ya tsaya can kuma sai fara ne ja da baya wani kuma idan ya samu yana tunanin wayansa ne wane da bai samu ba ai rashin wayo ne ya sa bai samu ba Bala akwai mutane haka da haka wani in ya zanka salaka zai ce kai ka jawo Allah yana ganin kai ka jawo ai you are not smart enough da hadisin you are eh, smart, enough ai da ka samu abin da kake so shi yana tunanin kila ɗan boko ne ya yi tunanin saboda baka yi boko ba ai da profesoshi da yawa ba su zama talakawa ba in ɗan ƙurewa boko kenan ko emiratus da sauransu amma sai ka ga wani ko ke bai iya rubutawa ba amma shi yake kontrolin ɗan wannan profesor ne sa saboda yana da kayan ko kuma dole mai obedient saboda ne yana ƙarƙashinsa yana bashi to ashe kenan ba abin yanda mutane suke tunaninsa ba idan ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kawo maka mafita a komai da za ka taɓa na rayuwa sai ka ga Allah ya kawo maka sauki a cikin iyalanka a cikin dukiyarka a wajen kasuwancinka a wajen sana'arka kai a komai naka in dai ka sa kiyaye dokokin Allah sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo maka sauki a cikin al'amari ko ta mata da take bani labari saboda tana kokarin dai kiyayewa daidai gwargwado aka aure ta to uwar gidanta take ce mata hegiya in dai ɗa ne a gidan nan sai dai kici ji labari in ga ta gaya mata ta ce in dai ɗa ake haihuwa a gidan nan sai dai ta ci labari ta ce malam ni da kaina ciki na jikina ni ba san ma ina da ciki ba amma ita uwar gida na san ina da ciki ta ce na je asibiti aka diagnosis ina ka tabbatar da ina da ciki ta ce ba ni ban san ina da cikin ba amma ita ashe ta sani ta dinga kulumboto ta dinga kulumboto sai cikin ya zube ta ce malam ni dai na kiyaye dokoki na na Allah ina kiyayewa yanda ya kamata ta ce ranan da na haihu da kyar na iya haihuwa an yi induzin ina kaza kaza da sauransu ta ce malam haihuwa guzuma na yi nan a kwance ina ta ce an nuna min yaron amma saboda ban san inda nake ba ta ce ni dai na ga abin da na haifa amma ban sani ba namiji ne ko mace ya ta ce malam uwar gidana ta tsallake kowa ga nan ina zaune ta tsallake ta zo tana ta kallo tana ta zuwa ta zuwa sai da ta kalli yaron ta ce eh lallai kai ne abubakar mahmud gumi ta ce sai ta kalle ta ce lallai kai ne abubakar mahmud gumi wato an yi bugun duniya kada ya fito sai da ya fito kaga wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wallahi tace tace abu wato wani abu wani mutum idan karki Allah za ka yi mamaki akwai bayar Allah da tace ita tace malam ni na shigo gidana tace ƙarin tace ni ne ta biyu ni a zuwa ta ta biyu ya zama min alkhairi ta ce malam ni ba wai iskanci nake ba ba wani abin na ba amma amari na addini bai dame ni ba da mijinmu ya aure ni ya ce sai ta ce uwar gidanmu ita kanta ko kanta ce tana tsafi da kanta ta ce malam ranar farko da na shigo mijinmu ya fita kafin ya dawo sai na ji ta daga kararrawa tana bugawa kar tana kiran sunana wacce tumbur ruga hauka ta ce malam sai na fara kyarma ina ta kyarma jikina na kyarma ta ce saboda na ji abokin zamana tana cewa in tashi in hauka ta ce sai na fara kuka ina na shiga cikin damuwa ta da na shiga cikin damuwa na rasa me zan yi ta ce sai wajibul imani sai ya shigo mata kawai a zuciya ta aka ce tashi ki sallah a biyu sai ta ce malam sai na sa hannu na ce Allahu akbar ta ce ina kabbara sai na ji Allah ya samu natsuwa a zuciya wannan tsoron da nake ciki kafin ne kabbara ya gushe ta ce malam da na idar da sallah kawai daga nan malam sai na koma ni ne hijabi ko kofar gida ba zan iya fita ba sai da hijabi ta ce malam da ina ganin hijabi bala'i ne amma yanzu sai ga hijabi ko kyautan gyale ko mun tsadan gyale ka bani wallahi sai na ganshi da shi da kashi duk da suke a wurina ta ce ga ni nan na koma na rike addini na rike komai ta ce malam ni zuwa na gidan ya zama mun alkhairi na ce da mata suna tunani irin yadda kike tunani a kishin su yaro aka ita ba ta ce an hada ta da bokanya ba ita yanzu ta ce wannan abin da ta yi sai ya sa ta koma wa Allah kaga duk wanda ya koma wa Allah ya rike Allah to ba zai taɓa kaɗewa ba ya dogara ga Allah kuma Allah ya wadatar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara ta ce shi ke nan Allah ya sa mata natsuwa yanzu ta kula da addini ta ce duk tsafin da matar za ta yi ko a cikinta lafiya lau saboda ta ana inda zanna abdiri ko ta zaci Allah na tare da ita kuma sai gashi Allah na tare da ita to in ka ce ba ka Allah baya tare da kai kana tunanin haka sai Allah ya kale ka da dabaraka to wannan kaga yana ƙara nuna maka girman wannan hadisi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya ce ni Allah ina duk inda bawa ke zato na in dai kai tunanin Allah baya tare da kai to Allah zai kyale ka ya kyale ka da dabararka duk wayanka da duk abin nan ɗinka ba za ka iya ba amma in ka yadda cewa Allah zai maka wallahi Allah ya wuce duk yadda kake tsammani sai ya sa ka kuka na farin ciki ne da kake tsammani saboda wani abin za ka ga cewa ya wuce kwakwalwarka amma kuma sai Allah ya zo maka shi a wulakance kana ganin sa a gabanka saboda ne ka yadda Allah shi zai maka duk wanda ya yadda da Allah to ba zai taɓa taɓewa ba kuma duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kula da shi kuma zai ba shi kariya shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ihfazillaha yahfazak ka kiyaye dokokin Allah kai kuma Allah sai ya kiyaye ka ihfazillaha tu tujahak ka kiyaye dokokin Allah sai ka canza Allah gaba gare ka bi ma'ana zai shiga cikin al'amarinka kamar yadda yake inna waliyyi Allahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin lallai majibincin al'amari na shine Allah wanda yake saukar da alkur'ani ko ya saukar da alkur'ani kuma Allah shine wanda yake jibantar al'amarin bayin Allah nagartattu in dai ka zama bawan Allah da kiyaye dokar Allah za ka tadda Allah zai baka kariya duniya da lahira ka duba Kubayt bin Adi an kama shi a garin Makka bayan Badar saboda barnan da sahabbai suka yi wa Qurayshawa sai suka kama shi aka kulle shi a daki aka hana shi abinci Sa'id bin Amir al-Jumahi shi yake ba da labari bayan ya musulunta yace wallahi mun zo kejin sa da bin abincin da babu shi a Makka shi muka tada shi yana ci wa gawo mai wa gawo mai Allah sai suka kira shi sai aka yanki wannan gaban a hannunsa aka cire haka sai ake ce masa ya kubai biya za ka jira ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi wa wannan ya ce da tsaya ya soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina cikin iyalaina gara a ce hannuna dinnan ne aka fare shi ko aka cire shi gunduwa-gunduwa saboda haka sai ya yi baiti sai ce walastu ubali hina uqtal musulman. uqtala musliman ala ayi jambin kana billahi masra'i وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو Ya ce ban damu ba in za a kashe ni musulmi Allah ce wala ta tabutunna illa wa antum Ya ce ban damu ba in dai za a kashe ni musulmi ala ayi dambin kana billahi masra'i ta kowane bangare na faɗi na mutu zan samu karbuwa a wajen Allah wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha hakan yana faruwa ne ga Allah in ya ga dama yubarik ala awsali sharwi mumazzai zai yi albarka akan gaban da ake yanka ta gunduwa gunduwa kenan da ake masa a cire nan a cire nan a cire nan a cire nan a cire nan haka aka dinga cire shi gaba gaba aka yanka shi to ana mai wannan aikin ne yana zaune sai ya ce Allahumma ballig tahiyyati ila rasul sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah yayi sallama manzo Allah yana cikin sahabbai a Madina sai aka ji ya ce wa alaikumus salam ya kubai Allah ya isar da ni saƙon sallamarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada shine musu wannan addu'a wannan addu'an da yayi shine yayi wa Sa'idu bin Amir al tasiri a kwakwalwa duk inda ya tafi sai ga kamar tsawa za ta faɗo mai dalilin da ya sa ya musulunci kenan bayan ya musulunta yake tambaya waye kubai aka ce kai kubai bawan Allah ne in dai ya roki Allah to Allah na karɓar da an sakai tsaye to tun daga wannan lokacin idan ya tuna kisan da aka yi wa kubai sai ya fita hayyacinsa sai ya fita hayyacinsa har ya zama gwamna a garin sham lokacin sayyidina umar ya zama gwamna sai da mutanansa suka kawo ƙaransa wajen sayyidina umar cewa gwamnan mu na yin abubuwa guda uku wanda ba ma so na umar yayi shuru ce kai ni dai fa na san ku bai ba na san ah, sa'id bin amir al-jumahi mutumin kirki ne to ya Allah ka sa kyakkyawan zaton da nayi masa a matsayinsa na gwamna ya zama alkhairi amma ga sa sun kawo korafi guda uku sai ya ce to shikenan da gari ya waye sai gwamna ya zo gaban na Umar a matsayinsa na Amirul Mu'minin sai ya ce jama'a me kuka kawo karan gwamnan ku jiya sai suka ce da farko dai gwamnan mu baya fitowa da safe da wuri ofis zai mu zo mu yi ta jiran shi sai sai na umar ya kalle shi ya ce to kaji abin da suka ce ke damuwa sai ya shiru ya ce wallahi ba dan kai da ka zo ba ba zan faɗi ba ya ce a gidana ba mai mun aiki gwamna ba kuka gidansa ya ce ni nake taya iyalaina da masu a gidana sai na yi hidima kowa ya samu abin da zai samu sannan nake fitowa dalilin da ya yasa nake zuwa na sai ce me korafinku na biyu suka ce korafinmu na biyu shine yana ajiye kwana ɗaya a sati ba mai ganinsa mu ya za a ce gwamnanmu a sati akwai ranar da ba a ganinsa sai na umar ce kaji korafin su yace eh me za ka faɗi yayi shiru ce ba dan kai da ka zo wallahi ba zan faɗi ba ya ce a duniyan nan ta maliki yau bidin ban mallaki riga ba sai wannan da ke jikina ce ita ce rigan da na mallaka to ranar da ba sa gani na din ce ina wanke ta ne sai a shanya ta in zauna a daki tsirara har sai ta bushe sannan a dawo min da shi in sa a jikina shi sa ba bai gani na sai ce to me korafin ku da kuke yi a kansa na uku suka ce idan an zo ana mitin wani lokaci sai ya fita hayyacinsa ba a gano ya gwamnan da yake sai ya ɗanɗauki wani lokaci tukunne yake dawa cikin hayyacinsa shi ne sai suka ce ai su yana musu zafi a ce yau gwamnan su ana tattaunawa da shi amma kuma gashi ya fita hayyacinsa sai ce to wannan ni fa ya fi ƙarfi na ya ce dalili shine lokacin da kuka bin adi aka kashe shi halin da ya shiga ne a lokacin da aka kashe shi shine yake fado min a kwakwalwa nake fita hayyaci na tsoron da nake ji kada in je gaban Allah Allah ce ya san addini na na musulunci saboda a gabana aka kashe kubai ban iya yin komai ba shine tsoron da nake nake fita hayyaci na ji wannan ya fi karfi na to kaga yanzu wannan gwamna kenan ga korafin da mutanensa suka kawo yanzu wannan abin korafi ne <laughs> abin korafi ne korafin da aka kawo akan gwamna kenan kuma ga gwamna ga sayani na umar ga shugaban kasa na duniya aka warware bayani haka shi kenan daga nan kuma an san abin nan magana suka je suka ce in mun zo wurinsa na dare da daddare baya sauraron mu sai ce sai na umar ce to me za ka ce ce eh haka ne ya ce na raba rayuwata daga safa zuwa yamma na ba su dare na ba Allah ne abinda na ba Allah ba wanda ya isa ya zo su saurare shi kuma na Allah ne kawai Allah ka samu dace to saboda haka Allah ke kakka kuskura ka mutu a ce kana cikakken musulmi ne cikakken mika wuya zuwa ga Allah a wannan gaban zamu ta aya. idan Allah ya raya mu gobe sai mu karasa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kika ce malam biya muna bayanin akan darasin da ke fadar a masallacin mu. Sai wani mutum ya ce babu kuma darajar da ke fadar ai suke ji ma ne ya riga ya wuce. Eh wannan dan kala kato ne. wannan shubhar masussuka ce idan ya ce haka ya nuna ma bai san alkur'anin ba ai maganar da ya ce ko inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sai Allah ce ne lailatul qadr khairun min alf shahr karan kenan sai ce tanazzalul malaikatu والروح فيها تنزل الملائكة ملائكونا سوفاني akai-akai. fiha a cikin wannan daren bi izni rabbihim min kulli am da izinin ubangijinsu daga dukkan doka daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sai ce salamun hiya wannan daren tana cikin aminci hatta matsala ilfajir har sai alfijiri ya keto kaga shi ba da ya ce alkur'ani ne ana nufi a lauyin mafus kaga wannan ayar ta nuna karya ne maganarsa ba haka maganar take ba sannan Allah ce amin wal kitabin mubin Ina an Nahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mulmirin fi alace ne fi ha ina kenan laila din kenan ko? ta za a shekena akwai ta fi ha a fi tilkan laila yufuraku kullu amrin hakim ana fayyace duk wani umarni na Allah mai hikima a wannan daren Allah ke wato fayyace shi daki daki ake ake aksama arziki da talauci da sharri da fitina da alkhairi duka a wannan daren ake yi shi ne Allah ce amuran min indina umarni ne daga gare mu to kai ka ce babu wannan daren kuma gashi Allah ya ce akwai to kaga ya nuna shi ne bai ma san alkur'anin ba saboda haka ya koma ya je ya ƙara mudarasan alkur'ani dan bai san alkur'ani ba. Na'am. to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa idan ya yi jinya Allah ya sa ya zama kafara a gare ta ko kuma Allah ya karba muku hidindimin da kuka yi masa a matsayin ibada Allah ya sa ya shige cikin al'amarin dukiyarsa da iyalansa bayan tafiyarsa mu kuma kada ya fadar da mu bayan tafiyarsa na'am Allah ya kara wa da malam amin Allah ya saka da aljanna amin dan Allah malam menene gaskiya maganar cin abinci ko abin sha a lokacin da ake kira sallah na lokacin sallah eh akwai hadisi hadisin Abu Hurairah wanda imamu abu dawud ya rawaito sa imamu haka imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته idan mutum ya tashi a ƙwararren lokaci ya fara cin abinci ga abincin a hannunsa sai ya ji an kira sallah mazalla ce kada ya ajiye ya karasa wannan rangwame ne aka yi wa mutumin da ya tashi a ƙwararren lokaci yana shan abinci ana ganewa ko kuma ga ruwa nan ko wani abu ko kwani kana sha sai ka ji an kira sallah man Allah ce ka ajiye ka kara, sa bi ma'ana ka shanye wannan shi ba wannan an masa rangwame sannan ga hadisi har ila yau imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadar kanaza haka ah, ya zo a cikin sharhu mushkilul asar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 babu rukhsati wannan ruksa ce aka yi maka a lokacin ka karasa amma wanda ba kai ba ba a halatta masa ba misali ka tashi kana farkawa ne sai ka ji an ana kiran sallah sai ka je barka je kai sauri ka dauko a'a wannan kawai ya kubuce maka amma lokacin da akwai abincin a hannunka sai ka ji an kira sallah ka tashi ka gama brush ka dauko ka fara ci ka ka ga tsibiri ka dan tsoki shayi ko ko ne kake sha kawai sai ka ji an fara Allahu akbar Allahu akbar to ka kara sakanka a ci amma kai da ka tashi a firgice kana sauri kawai sai ka ji ana kiran sallah ka ce a ah, sai na ƙara za wallahi azumi ka azumin ka babu ka kai azumi saboda ka ci abinci lokacin da aka ce kakkaci saboda ka azumin ka ya karye za ka rama guda ɗaya wannan shine wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roko ya kame hannayen su kada ya ba su ikon kai wannan da shi ko kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai saba wa dokansa ba ya Allah muna roƙonka duk waɗanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu wanda aka garce su da ƴaƴa kan a cikin mu maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari Wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu dauda wainiyan iyalanmu da shi mu taimakawa wa ƴan uwanmu mu taimakawa wa abokanmu na arziki mu taimakawa wa danginmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako gwargwadon iko a kanmu ya Allah muna roƙonka wa'annan fitintunu da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu na arewa ya Allah ka yayi mana wa'anda suke ta da wa'annan fatuntunu wajen kashe mutane da wulakanta bayinka ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su masu shiryuwa ka shiryar da su a cikin su wanda alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah muna roƙonka ka haramta haduwar su da mu har abada mu ma ka haramta haduwar mu da su har abada ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda kai wanda ya yi ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wannan bawan Allah da ya ce mahaifinsa ya rasu aka binne shi yau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gabata masa ya sa aljanna zama makoma a gare sa dukkan ƴan uwa musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ta zama makoma a gare su ya shige cikin al'amarin dukiyarsu da iyalansu bayan tafiyarsu Mu kuma kada ya batar da mu bayan tafiyarsu ya shiryar da mu hanya madaidaiciya ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk